A jamhuriyar Nijar shirin da gwamnatin kasar ta bullo da shi na ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar ya kama hanyar zamar abin koyi. Yanzu haka wasu daga cikin 'yan kasar sun samar da hanyoyin faɗaɗa sashen noma da kiwo. A jihar Maraɗi wasu gonakai da suka kasance wuraren noma a da sun koma wuraren kiwo da samar da kayaki na marmari wanda gwamnatin kasar ta nuna goyon bayanta a kai wanda hakan ya kai ga shirya babbar kasuwar baje koli na kayakin noma da kiwo na ƙasa. Alhaji Iliya ɗaya daga cikin masu gudanar da ayyukan garake da ma kiwo a Maraɗi da kuma ya kasance na farko a babbar kasuwar baje kolin kayayyakin noma da kiwo na ƙasa ya bayyana mana irin alfanu da ke tattare da wannan aiki ya yi tasiri tun da ana zowa tun daga nan kaga can mal kalla transamal muna zamani kenan eh, kasuwar zamani muna kai shi sosai kuma nan ma mutanen na zuwa nan neman shi kwarai ana sayan shi tsakanin da Allah kaga kenan ka mutum in ya kai goma sha biyar ya zo ma kaga aiki ya samu. Alhaji Idris Abusa Kalla ɗaya daga cikin mutanen da suka samar da irin waɗannan dabaru na noman kayayyakin marmari da ma kiwo ya bayyana mana tasirin wannan ja aiki. Tasirin dai wannan wuri saboda mun yi shi ne don saboda taimaka ma al'ummar kasar Nijar da kuma kiran nan da shugaban kasa ya yi na ɗan kasa ya ci da ɗan kasa Turwaizan saboda haka muka mai da hankali mu ga yadda zami mu kama kasan mu ta Nijar ta samu ci gaba da ɗaukaka. Sai dai Alhaji Saminu wani da ya ta tattaki zuwa wata gona da ake kiwo kuma samar da waɗannan kaji ya bayyana cewa shirin zai taimaka sosai wajen ceto tattalin arzikin kasar ta Nijar. Alhaji mun same ka a wannan wuri gashi kuma mi ka zo saya? Na zo sayan naman kaji ne sosai ma ya tasiri ga al'umma da can kajin da muke sai nama kai na turai ne nan kawai zo an nan ake yanka su mana gani zahiri yan umma musulmi suka yanka muke zuwa muna saya kuma suna da sauƙi yadda ba a zato ba a tsammani ba ni ba wani ma wa'anda suka zo na Allah iyaka da su da na cikin garin maraɗi da na ƙauyen maraɗi saboda sauƙin da ke gare su suke zuwa suna zuwa suna sare ma suke sara su kai ma al'umma annabi kuma su masa da su. To koya batun tallafi daga gwamnati da ma wasu hukumomi da ke agazawa a wannan fanni tambayar kenan da muka yi wa Alhaji Idrisa Musa Kalla. Ta tabo inda yake mani kaikai. Wannan guri abin da muke nema kenan gwamnati ta sa ido ta lura da irin waɗanda ababen da mutane suke yi na ci gaba ta mai da hankali ta ga yadda za a yi a taimaka ma al'umma ba sai ni ba ko ma wane ne cikin nijar a taimaka mai kenan mu bukatan mu gurin mu da wannan wuri ta yaya za a samu e, kamar bankin duniya da sauransu su zo su kama wurin nan ta yaya za a haɓaka shi ya ɗaukaka a samu ba, ba magana taimako na kuɗi ba a'a a kawo ilimi cikin shi yadda duk yadda mu muke da ilimi an fi mu ilimi akwai wanda sun kai karatun akwai wanda sun fi mu sana hanyar da za a abin ya ɗaukaka. ga baki ɗaya shirin ciyar da ɗan nijar daga ɗan nijar ya kama hanyar tabbata a lokacin da wasu daga cikin 'yan nijar suka gano cewa lalle ko ma kiwo da ruma na daga cikin hanyoyin da za su taimaka wa al'umma da ma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar baki ɗaya.